daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan an waye gari cikin kushin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokon san da kuma shirin nan na duniyar mu a yau. Za mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula wanda su ne jiran abin da za a saura da dar Allah a zangon shirin muna wannan safiya ta talata. Da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa Amma yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. jagoran 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka ya ce trump ba shi da ikon kaddamar da yaƙi akan venezuela a kasar labanin kuwa an gudanar da taron musulunci da kiristanci a birnin beirut tare da halartar paparoma najeriya kuwa matatar man fetur ta dangote ta ce za ta mika tataccen mai wanda ya kai lita biliyan ɗaya da rabi a watan disamba yanzu kuma ga labaran daki-daki jagoran 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan kasar amurka chuck coma ya zargi shugaban kasar amurka donald trump da shirya yaƙi a boye akan kasar venezuela yana mai da cewa ikon ayyana yaƙi ya rataye ne kawai a kan majalisar dokokin ƙasar kuma da majalisar ya bayyana cewa zai gabatar da wani ƙuduri domin hana tura sojojin ƙasar amurka yaƙi zuwa ƙasar venezuela skoma ya tabbatar da cewa trump ba shi da ikon aika sojojin amurka zuwa yaƙi ba tare da izinin majalisa ba yana mai bayyana cewa wannan ikon ya keɓanta ne kawai ga majalisa a cikin wata sanarwa skoma ya zargi donald trump da shirin yaƙi a ɓoye a kan ƙasar ta venezuela yana mai rikidin cewa majalisa za ta ɗauki mataki nan take domin gabatar da ƙuduri wanda zai hana tura sojojin amurkawa zuwa wannan yaƙi wanda a cewarsa trump yake shirin ƙaddamarwa ba tare da izini ba skuma ya ce mutanen ƙasar amurka ba sa son wani yaƙi wanda ba a san ƙarshensa ba sannan kuma ya ƙara da cewa duk wani mataki mai ƙarfi akan ƙasar venezuela ba tare da amincewa majalisa ba zai zama babban kure ne kuma ya saba wa doka a wani labarin kuma skoma ya bayyana cewa ya sami barazana ta hanyar imel daga abin da ya kira maga ko kuma make american great in ji wato dan majalisar ya ce waɗannan gungu na maboya bayan donald trump su ne suka aike masa da wannan saƙo da bayyana cewa hukumomi a birnin new york sun sanar da shi cewa an yi irin wannan barazana a lokuta daban-daban na cewa za a kai hare-hare a ofishinsa da yake birnin a ranar asabar ta gabata shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da cewa za a rufe sararin samaniya na kasar venezuela da kuma tabbatar da cewa an killace yankin tare da hana duk wata zirga-zirga ta jiragen sama wakilan kasashen afirka waɗanda suka halara a birnin algiers fadar mulkin ƙasar algeria sun sabunta wani yunkuri don amincewa da laifukan 'yan mulkin mallaka a hukumance tare da ayyana mulkin mallaka a matsayin laifi a kan bil'adama da kuma tabbatar da cewa an biya diya bisa ga barna da cin zarafi da aka yi wa al'ummomin nahiyar afirka taron wanda aka gudanar a babban birnin ƙasar ta algeria an gudanar da shi ne bisa wani ƙuduri na tarayyar afirka wanda aka amince da shi a farkon wannan shekara wanda yake kira da adalci wajen biyan diya domin magance illoli na siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa waɗanda suka faru sakamakon mulkin mallaka. Ministan harkokin wajen ƙasar Algeria Ahmad Attaf ya ce tarihin Algeria a ƙarƙashin mamayar Faransawa ya sanya ƙasar ta zama muhimmin wuri na wannan taro. Sannan kuma ya jaddada cewa dole ne a ɗauki mataki na ganin cewa an biya diya a matsayin wajibi na shari'a ba wata alama ta alheri ko taimako ba ya kuma jaddada cewa afirka tana da ikon neman a amince da laifukan da aka aikata wa al'ummarta a lokacin mulkin mallaka wanda ke ci gaba da haifar da matsaloli da koma baya a bangarori daban-daban a nahiyar afirka sakamakon illoli na mulkin mallaka tsakanin shekarun 1954 da 1962 algeria ta shaida ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe mafi muni da kuma zubar da jini wanda aka yi a tsakaninta da 'yan mulkin mallaka sannan kuma an kashe dubban ɗaruruwa na mutanen ƙasar attab ya ce wahalhalu da algeria ta fuskanta a wancan lokaci ya kasance abin koyi da kuma ɗaukar darasa kuma ya zama wajibi ya zama wani mataki wanda zai zama an yi amfani da shi domin kafa hujjoji da kuma dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa wajibi ne a saka ma al'ummar afirka a kan zaluncin da aka musu na mulkin mallaka a ƙasar labanan kuwa paparoma leo na goma sha hudu ya halarci wani taron musulunci da kiristanci da kuma tattaunawa tsakanin addinai a dandalin shahidai da ke birnin beirut fadar mulkin ƙasar ta labanan bayan isowarsa paparoma ya samu tarba daga shugaban mabiya addinin kirista na labanan bashara butrus alrahi da kuma shugaban mabiya ɗarikar katolika na syria in jesus joseph sannan kuma da babban mufti na ƙasar labanan sheikh abdullatif darani da kuma mataimakin shugaban majalisar kolita mabiya masabar shi'a na ƙasar labanan sheikh ali al-khattab a lokacin taron mataimakin shugaban majalisar shi'a ta ƙasar labanan ya yi maraba da fafaroma yana mai cewa muna farin ciki da ziyarar taku a labanan a madadin majalisa da kuma ɗaukacin mabiya masabar shi'a na labanan muna maraba da kuma godiya da ziyarar ku a ƙasar tamu a wannan mawuyacin hali da take ciki ya ƙara da cewa muna fatan ziyarar taku za ta taimaka wajen ƙarfafa haɗin kan ƙasa wanda ƙasa take fama da rauni sakamakon hare-haren isra'ila wanda hakan ya faru sakamakon zaluncin da isra'ilan take yi da kuma saba wa dokoki ya ci gaba da cewa ba ma son ɗaukar mukami kuma muna sanya alƙiblar labanan ta zama a hannu na gari sannan kuma muna fatan duniya za ta taimaka wa ƙasarmu wajen samun zaman lafiya. ta jama'a masu saurare kada a sha'afa waɗannan labarai da duka suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Matatar fetur ta dangote a taron Najeriya ta sanar a wannan litinin cewa tana da ikon isar da lita biliyan ɗaya da rabi na tataccen man fetur a kowane wata sannan kuma ta yi kira ga hukumar kula da masana'antu da ta tabbatar da hakan a cikin alƙalmanta ta yau da kullum bayan da hukumar ta fitar da wasu bayanai waɗanda suke nuna cewa matatar ta dangote tana samar da kusan kashi ɗaya bisa uku ne kawai na wannan adadi ikirarin da ake na cewa matatun man fetur na taron najeriya ba su iya biyan bukatu na ƙasa ba wani bangare ne na dalili da ya sa gwamnati ta yi watsi da shirin ta na hana shigo da kayayyaki na man fetur da aka tace a cikin ƙasar tun daga watan da ya gabata ba. Matatar ta kista bukatar da ake da ita a tarayyar Najeriya da cewa ya kai kusan lita miliyan hamsin da biyar a kowace rana, wato kimanin lita biliyan ɗaya da dubu ɗari ko kuma miliyan ɗari shida da saba'in a kowace ko kuma a kowane wata. Matatar ta ɗangwace ta ce tabbas a shirye take ta samar da wannan adadi kuma za ta iya yin hakan inda halin yanzu za ta iya samar da lita biliyan 1.5 a kowane wata sannan kuma daga watan disamba zuwa janairu za ta iya samar da adadi na lita biliyan 1.7 a kowane wata daga watan fabrairun shekara ta 2026 zuwa gaba matata ta kuma buƙaci hukumar kula da man fetur da iskar gas ta jihar new mexico ko kuma nog da ta tallafa wa ayyukan nata ta hanyar barin shigo da kayayyaki na ɗanyen mai da kuma sauran kayayyakin da take bukata ba tare da wani cikas ba shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya yi watsi da barazanar shugaban kasar amurka donald trump na cire pretoria daga taron g20 na shekara mai zuwa yana mai sake tabbatar da matsayin afirka ta kudu na neman da a kafa wannan wato na matsayin afirka ta kudu na ɗaya daga cikin mambobi da suka kafa wannan dandali na ƙasa da ƙasa Donald Trump ya sanar a ranar Laraba ta gabata cewa ba za a gaici Afirka ta kudu zuwa taron G20 na shekara ta 2026 a Florida ba. Sannan kuma yana ambatan zargin da ake yi wa kasar Afirka ta kudu na ƙin mika shugabancin G20 ga wakilan ofishin jakadancin Amurka wanda yake kasar Afirka ta kudu a lokacin da aka gudanar da taron kungiyar a birnin Johannesburg. duk da haka dai pretoria ta dage akan cewa shugabancin da ake na karba-karba an mika shi ne ga wani jami'i na ƙasar amurkan bayan cewa taron shugabannin g20 da aka gudanar a birnin johannesburg a ranakun 22 zuwa 23 na watan nuwamba a ƙarƙashin shugabancin afirka ta kudu donald trump ya maimaita ikirarin sana cewa gwamnatin ƙasar afirka ta kudu wadda take da rinjaye na bagaƙen fata tana nuna wariya ga tsararru fararen fata na ƙasar. A jawabin Sara Mufosa ya kira zarge-zargen na Donald Trump na kisan ƙari dangi da kuma kwace filaye daga fararen fata da cewa ba gaskiya ba ne. Zargi ne mara soja balantana mukama Yana misake da cewa Afirka ta kudu cikakkiyar mamba ce wadda aka kafa G20 tare da ita. Rikicin da ke tsakanin Washington da Pretoria ya fara kamari ne a farkon shekara ta 2025. a ranar 14 ga watan maris amurka ta kori jakadan kasar afirka ta kudu da yake kasar amurkan ibrahim rasul bayan da ya zargi shugaban kasar amurka donald trump da abokansa da haɓaka ajandar duniya ta masu ra'ayin warin launin fata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muke dauke da su waɗanda na riga na ambata tun daga farko wanda suka haɗa da shirin nan na kun san wanda ke kawo muku abubuwa da suka faru a lokuta daban-daban a cikin tarihi. Bayan kuma za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi ma har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskar siyasa zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu. daga nan sai shirinmu na ƙarshe shirin da na lafiya sai da kula wanda a cikin samu kan kawo batutuwa waɗanda suka shafi kewan lafiya da kuma ɗaukar matakai waɗanda suke da alaƙa da magance cututtuka da kuma rigakafin su wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a cikin shirin namu daga farko har zuwa ƙarshe amma kafin nan sai an fara da sauraron sharhin bayan labarai. sharhin zai dubi ne dangane da ziyarar da jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya kai ƙasar labanan da kuma matsayar ƙungiyar hukumar ta hezbollah kan wannan ziyara bisa la'akari da irin kalubale da ƙasar take fuskanta daga waje a daidai lokacin ziyarar paparoma liu na goma sha hudu shugaban ɗarikar katolika na duniya a ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa a hukumance wadda aka aike masa kungiyar ta yi maraba da ziyarar papa roma ta kuma jaddada mahimmancin labanan a matsayinta na ƙasa mai bambance-bambance na addinai da kabilu da kuma akidu wanda ta suke buƙatar rayuwa tare da juna a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna da zamantakewa da kuma siyasa a cikin wannan saƙon ƙungiyar ta hezbollah ta gabatar da labanan a matsayin gada wadda ta haɗa tsohon tarihi a tsakanin musulunci da kirsanci da kuma tsakanin al'adu da aƙidu daban-daban wasiƙar ta ambaci kalaman Roma john paul na biyu wanda ya ɗauki labanan ba wai kawai a matsayin gidansa ba a'a ya ma ɗauki ƙasar ne a matsayin ɗaya daga cikin wurare masu tasiri na addinai da aka saukar daga sama hezbollah ta jaddada da ƙasar take takawa wajen samar da fahimta tsakanin addinai da al'adu wasiƙar ta nuna cewa rikicin duniya ya samo asali ne daga rashin girmama haƙƙin ɗan adam tare da hankoran bautar da shi da kuma tauye masa haƙoƙinsa wanda kuma wannan rashin adalci ne ya share hanyar kaiwa zuwa ga tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a duk inda aka samu hakan wani muhimmin bangare na wasikar ya yi ishara ne ga irin halin da ake ciki a falasɗinu hezbollah ta kira halin da ake ciki a yankin zirin gaza da kisan gari dangi a fili sannan kuma ta bayyana ayyukan isra'ila a labanin cewa shi ma yana a matsayin wani zalunci wanda ba za a taɓa yarda da shi ba kuma ta ɗauki waɗannan matsaloli a matsayin sakamako na kwaɗayin gwamnatin sahiyoniya na shimfiɗa ikonta a kan albarkatu da filaye na waɗannan al'ummomi ta kuma jaddada cewa goyon bayan manyan ƙasashen duniya ga isra'ila a bayyane yake akan cewa tabbas hakan take haƙƙoƙin al'ummomi na yankin ne hezbollah ta kuma nanata alƙawalinta na kasancewa tare da gwamnatin demokuraɗiyya mai zaman kanta kiyaye tsaron cikin gida da kuma fuskantar duk wani zalunci ko mamaye sannan kuma ta bayyana adawar ta da tsoma baki na kasashen waje da ke barazana ga 'yancin kai na kasar labanan wasikar ta kuma jaddada abubuwa waɗanda suka shafi musulmai da kiristoci kuma ta bayyana mabiya ta farkin almasihu a matsayin manzannin zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam hezbollah ta yi kira ga fafaroma da ya ɗauki matsayi bayyananne wajen nuna rashin amincewa da duk wani rashin adalci da zalunci na isra'ila a lokacin ziyarar tasa labana da kuma nuna haɗin kai da goyon baya ga al'ummar ƙasar wasikar ta kammala da cewa ƙungiyar hezbollah na yin fatan alheri da fatan samun nasarar cimma burin wannan tafiya na ganin cewa an yada zaman lafiya da ƙarfafa fahimtar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai da al'ummomi to a daidai lokacin ziyarar ta fafaroma ne kuma ministan yakin isra'ila ya barazana kai wasu hare-haren akan ƙasar labanan ko kuma shiga yaƙi da ƙasar magadan gadan inda ya buƙaci ƙungiyar ta hezbollah ta kwaɓe makamanta ko kuma gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta ɗaura ɗamar yaƙi da ita wajen kwance waɗannan makamai ministan yaƙin isra'ila ya yi gargaɗin cewa tal aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi akan ƙasar labanan matuƙar dai ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙi mika makamanta zuwa ƙarshen shekara ta 2025 da yake jawabi a gaban kenneth majalisar isra'ila kat ya yi ikirarin cewa washington ta ba beirut wa'adin kwanci da mara kungiyar hezbollah zuwa ƙarshen shekara amma ya ce baya tsammanin kungiyar za ta miƙa makaman nata a cikin sauki ban yi imanin cewa hezbollah za ta miƙa makamanta bisa raɗin kanta ba domin kuwa kamar yadda ya shaida wa majalisar kenneth cewa idan hezbollah ba ta yi watsi da makaman nata zuwa ƙarshen shekara ba to a naso bangaren za su sake yin wani aiki mai ƙarfi na soji domin tabbatar da cewa sun kwance da marar kungiyar hezbollah ta makamai in ji shi kar sai kara da cewa gwamnatin isra'ila ba za ta lamince abin da ya kira barazana ga matsugunan yahudawa da ke kan iyaka da kasar labanan ba ba za mu yarda da duk wata barazana ga mazauna arewacin isra'ila ba kuma za mu ci gaba da aiwatar da doka da kuma ƙara yin amfani da ƙarfi a duk lokacin da aka buƙaci hakan a halin da ake cike dai washington tana ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin kasar labanan domin tilastawa kungiyar hezbollah ta kwance da marar makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da haɗarin fadawar kasar a cikin yakin basasa kuma ta fito fili ta goyi bayan barazanar da isra'ila take yi tana mai gadin cewa labanan tana fuskantar wani babban hari idan har kungiyar hezbollah bata mika makamanta ba a yadda yake mayar da martani game da batun da ake yi dan majalisar dokokin kasar labanan daga bangaren hezbollah hassan fadlallah ya jaddada cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila yayin da take ci gaba da karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta fadlallah ya ce har yanzu ba a gabatar da wata shawara ta siyasa a ƙasar labanan wadda za a iya dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma mamaye yankunanta da isra'ilan suke yi a kan iyakokinta ba yana mai yin allah wadai da tsohon baki na ƙasashen yammacin duniya da kuma amurka kan yadda suke hankoran ganin cewa sun yi kutse a cikin harkokin siyasa na ƙasar labanan da kuma tilasta wa ƙasar bin muradinsu inda ya jaddada cewa ƙasar labanan ƙasa ce mai yanci kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofi na amurka ko isra'ila ko kuma kasashe 'yan mulkin mallaka ba ya da cewa idan har bangaren da suke matsin lamba kan gwamnatin kasar labanan da al'ummata suka sake mara baya ga isra'ila wajen aiwatar da shishigin da ta yi a lokutan baya to kuwa al'ummar kasar labanan da bangarori na gugurmaya za su tsaya tsayin daka wajen kare kasarsu ko da kuwa hakan zai kai su ga yin sadaukarwa ta ƙarshe ya da cewa kasar labanan ƙasa ce wadda take da tsari na gugurmaya ko da kuwa hakan bai da dawa Maƙiya ko kuma masu mara musu baya a cikin gida ba ya ce za su ci gaba ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace daidai da maslahar al'ummar su ba tare da yin la'akari da matsayar ɓangarorin da suke marawa isra'ila da amurka baya a cikin ƙasar labanan ko kuma a cikin wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ga watan jama'a thani na shekara ta 1447 hijira Mariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Disamban shekara ta 1945 aka raba kasar Koriya zuwa kasashe biyu. Kafin yakin duniya na biyu, kasar Japan da ita ce take mamai da kasashen gabashin nahiyar Asiya da dama daga ciki kuwa har da koriya amma bayan da ta sha kayi a hannun sojojin kawance wanda suka hada da amurka tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka fara wa wasan kasashe waɗanda suke cikin yankunan asiya da japan take mamaye da su a lokacin a wannan lokaci tare da soviet ta mamaye wani bangare na arewacin koriya ta arewa yayin da kuma amurka da sauran kasashe na kawance suka mamaye bangaren kudancin kasar sannan kuma a rana irin ta yau bayan wani taro wanda aka gudanar a birnin moscow aka rattaba hannu akan batun raba koriya zuwa kasashe biyu koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu tare da tarayyar soviet kuma koriya ta kudu mai bin tsarin jari hujja tare da turawan yamma masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kasar daga hannun shugaba batista wanda ya zama dan koren amurka a kasar yunkurin farko dai bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe shi sannan kuma an kama fidel castro aka daure shi sai dai bayan wani lokaci kuma an kore shi daga kasar cuba ta haka fidel castro bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada wasu sabbin mayaka a shekara ta alif da da 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwaci iko da kasar baki daya daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin prime minister a shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba fidel castro ya ci gaba da rike wannan mukami har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa da rashin lafiya suka tilasta masa yi mika mulki ga kaninsa raul castro da karshe dai bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar biyu ga watan disamba wadda kuma rana ce wadda aka ware domin yaƙi da bauta a duniya manufar ayyana wannan rana dai ita ce tabbatar da daidaito tsakanin dukkanin 'yan adam ba tare da la'akari da launin fata ko kabila ko yanki da suke rayuwa ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1971 a daidai daular larabawa ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya kuma an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar kasa a daidai daular larabawa a hukumance ƙananan garuruwa waɗanda suke karkashin ikon ƙabilun larabawa da ke kudancin tekun farisa sun kasance karkashin kulawar birtaniya tun shekara ta alif da ashirin. sannan kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan kananan dauloli ana gudanar da harkokinsu ne a karkashin kulawar jami'an gwamnatin birtaniya bisa wasu kwangiloli da yarjejeniyoyi da aka kulla a tsakaninsu da turawa domin ba su kariya birtaniya ta kafa sansanonin soja da dama a wannan yanki amma bayan yakin duniya na biyu kasar ta yi rauni wani kuma hakan ne babban umar aba isin da ya sa kasar ta fice daga yankin tekun farisa a dai lokacin da take shirin barin wannan yanki birtaniya ta kafa majalisar koli ta haɗaɗɗe daular larabawa tare da halartar shugabannin ƙananan dauloli guda tara waɗanda suke kudancin yankin tekun farisa a shekara ta 1969 a farkon wannan aiki dai sarakunan kasashen katar da bahrain su ma sun halarci waɗannan shawarwari amma daga baya kuma su haƙi shiga a cikin wannan tarayya yanzu dai haɗaɗɗe daular larabawa ta haɗa da dauloli guda bakwai wato abu dhabi dubai sharja ra'asul khaima ajman faraija da kuma ummul quwain sannan kuma kasar tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 83,600 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen saudiya oman da kuma qatar daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau aka amince da kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ban gudanar da zaɓen raba gardama akan hakan a faɗin ƙasar bayan kafar tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar iran domin samar da hanyoyi waɗanda suka dace na gudanar da mulki wanda ya daidai da koyarwa irin ta addinin musulunci a dukkanin al'amuran ƙasa ya zama wajibi a samar da kundin tsarin mulki wanda yake nuna tushen al'adu zamantakewa siyasa tattalin arziki na al'ummar kasar bisa ka'idoji na addinin musulunci bayan haka an gabatar da kundin tsarin mulki ga al'ummar kasa kundin tsarin mulkin dai ya zayyana alƙiblar tsarin jamhuriyar musulunci ta iran bisa korowa da kuma ɗabi'u na musulunci adalci da zamantakewa da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam yana da babi goma sha biyu da ayoyi na doka guda 175 waɗanda kuma bayan an yi ma kundin tsarin mulkin kuskurema daga bisani ya koma zuwa babi goma sha hudu da kuma ayoyin doka guda 177 duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da labarin da ke cewa an zaɓi jimuran musulunci ta Iran a majalisar zartarwa ta hukumar yaƙi da amfani da makaman guba ta duniya wato CWC a ranar talatin da ta gabata. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa majalisar ta zaɓi ƙasar iran ba tare da wata ƙasa ta sabawa hakan ba a jawabin da ya gabatar a taron majalisar ta cwc a karo na 30 a birnin hec ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa samuwar jamhuriyar musulunci ta iran cikin majalisar zattawa ta hukumar cwc wata dama ce ta neman haƙƙin dukkanin wa'anda suka cutu da makaman guba a duniya daga ciki hadda dubban iraniyawa wa'anda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya yi amfani da makaman guba a kansu a yaƙin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara jaddada buƙatar a buɗe sabbin bincike dangane da kasashen turai wa'anda suka taimakawa saddam hussein da wa'annan makamai masu guba ya ce binciken da gwamnatin kasar netherlands ta gudanar wanda ya kai ga aka gurfanar da mutum guda kacal dangane da wannan lamarin bai wadatar ba saboda kamfanonin kera makaman guba a kasar netherlands ba za su sayarwa saddam hussein makaman guba wanda aka haramta amfani da su a fagen ƙasa da ƙasa ba sai tare da taimakon jami'an gwamnatin ƙasar ta netherlands har ila yau a ganawarsa da minista harkokin wajen dutch david van will a gefen taron na cwc karkashin hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato opcw arakci ya ce akwai buƙatar a buɗe sabbin bincike a kasashen jamus da kuma netherlands don gano wa'anda suke da hannu kai tsaye da kuma wa'anda suka taimaka wa saddam da makaman guba da ya yi amfani da su a kan iraniyawa ministan ya kara da cewa mutanen ƙasar iran fararen hula da dama musamman a garin sardash sun cutu da makaman guba wanda wasu kasashen turai suka ba wa saddam husaini ya jefa makaman a kansu ya kuma yi kira da cewa ya kamata kasashen duniya su kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa kada mutane su yi tsammanin cewa za su sha idan sun aikata laifuka da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ko da laifukan da suka aikata sun jima ba a aiwatar da adalci a kansu ba. arakci ya buƙaci ƙasashen turai wanda abin ya shafa da su ba da haɗin kai ga shari'ar da za a buɗe kan amfani da makaman guba a kan ƙasar iran wanda saddam hussein ya yi a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu a taron ranar talata a birnin hek iran da ƙasar netherlands sun tattauna al'amura da suka shafi diplomasiyya da dangantaka tsakanin kasashen biyu banda haka sun tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands a tehran inji ministan bangarorin biyu dai sun amince su sake farfado da wato kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen biyu wanda zai kara danƙon sumunci tsakanin tehran da kuma hek a wani labarin kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta shiga tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya da amurka amma amurka ce ba ta son tattaunawa ta adalci da ƙasar iran kuma tana son ta ɗora wa ƙasar iran abin da take so wanda ba za ta taɓa samu ba a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta france 24 a birnin paris na kasar faransa a ranar laraban da ta gabata abbas arakci ya ce amurka ba ta da kyakkyawan niyya dangane da shirin nukiliyar kasar iran don haka matsala ta amurka ce da kasashen yamma ba daga kasar iran ba ya ce zuwa yanzu gwamnatin kasar iran ba ta ga wani alamu wacce take nuna cewa amurka tana nufin gaskiya a tattaunawa da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba kuma a duk lokacin da ta ga haka ba za ta ƙi tattaunawa da ita ba dangane da musayar saƙonni da amurka kuma ministan ya bayyana wa france 24 kan cewa babu wani musayar sakonni tsakanin ƙasashen biyu a halin yanzu arakci ya gana da tukuransa na ƙasar faransa wato jean noel barrot inda suka tattauna al'amura da dama daga cikin hadda shirin nuclear ƙasar iran da kuma al'amuran ƙasashen yammacin asiya wa'anda suka hada da lebanon da kuma falastinu dangane da rawar da ƙasar saudiya take taka wajen shiga tsakanin amurka da iran kuma arakci ya ce jumhuriyar musulunci ta iran tana ƙara kyautata dangantakarta da ƙasar saudiya a matsayinta na babbar ƙasa mai tasiri a yankin kuma ƙasa makwabciya ya ce matsalar iran ba rashin masu shiga tsakani ba ne matsalar mu ita ce amurka ba a shirye take ta yi adalci wa ƙasar iran a tattaunawa tsakaninsu ba dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya faɗa wa france 24 kan cewa iran ta sami nasara a kan amurka da hamjiksa isra'ila a yakin da farko su suka farwa ƙasar iran da yaƙi a daidai lokacin da ake tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran in ji abbas arakci kuma bayan kwanaki goma sha biyu da fara yakin ne su suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ba iran ba banda haka duk da cewa sun jawo mana asarori ta masoyanmu da kuma dukiyoyi amma asarar da suka yi ya fi ta ƙasar iran sannan ya ce idan sun sake farwa ƙasar iran da yaƙi to za su gamu da faduwa da asara fiye da yaƙin kwanaki goma sha biyu kuma wawa ne kawai zai sake komawa inda ya sha kaye. dangane da 'yan ƙasar faransa wa'anda aka kama da laifin yi wa ƙasar faransa ayyukan leƙi siriya ƙasar iran kuma wato cecily kohla da jack paris wa'anda aka saka daga gidajen yari amma ake sanya ido a kansu a cikin ƙasar ta iran ministan ya ce tuni dai an ci yarjejeniya da ƙasar ta faransa kan cewa za a yi musayar su da wasu iraniyawa da ake tsare da su a can ƙasar faransa mai yiwuwa nan da watanni biyu hakan zai tabbata saboda ayyukan ofis da yake ɗaukan lokaci labarinmu na ƙarshe shine a ranar alhamis ce wato jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i ya gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar iran jawabin da aka watsa a tashoshin talabijin na kasar da kuma na wasu kasashen waje jagoran ya yi wannan jawabin ne dai saboda zagayewar ranar basij ko kuma wato ranar mayakan sa kai na kasar inda ya bayyana muhimmancin mayakan sa kai musamman a farkon kafa su wato a lokacin da aka fara yakin shekaru takwas da kasar iraki inda mayakan suka taka rawar a zo a gani don fuskantar makiya da kuma taka masu birki a kokarin da suke yi na mamaye ƙasar iran daga ƙasar iraki imam khamna'i ya taɓo maganar ayyukan da gwamnatin shugaba pezeshkian yake gudanarwa a ƙasar ya kuma buƙaci mutanen ƙasar su marawa gwamnatin ƙasar baya su goya mata baya don ganin ta ci gaba da ayyukan raya ƙasa da take yi. dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wato na watan yunin da ya gabata jagoran junju halin musulunci imam said alil khamnai ya ce ƙasar iran ta sami nasara kan ƙasar amurka da ƙasar isra'ila saboda sun buƙaci a tsagaita yaƙi da suka fara ba tare da sun cimma manufofinsu na fara yaƙin ba ya ce amurka da ƙasar isra'ila su ne ƙasashe wanda aka fi ƙi a ƙasashen duniya a halin yanzu saboda ayyukan tsokana da suke yi a ƙasashe daban-daban a duniya musamman a gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen caribbean a halin yanzu. ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batun da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To marala kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan tutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Lirwano Muhammad ƙwararren likita a birnin Abuja da ke tarayyar Najeriya. Kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su. Ga dai likita da bayani. Wato idan hunturu ya zo daga hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da za ka samu kasan shi kan sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma za masu da ciwon toshin marafa wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo gara samu da toshewan shan iska yana iya daga musu ita wannan cutar babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai hmm. kuma ya fi damun yara wanda ke kanana wanda musu san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyin ba ko kuma ana barin su a waje su yafi dashi a cikin wasu wanda kuma suke shiga idan za ka haɗa da abubuwan da ke daga irin kura da sauransu kamar daki da a rufe daki yana rufe kirin aka sa maganin sauro wato shelters a zai daga zai fi dagawa ko kuma aka samu ana ana yin wasu ayyuka wanda kamar na hanya ana aikin hanya shi ma kuran ne duka ne shi ma yana dagawa kamar irin kuran bargo ko busu haka shi ma idan zuwa daga ga wannan hunturu ga kuma abu zai iya kawowa na biyu kuma yana sa jikin mutum ya rika bushewa haka idan akwai sanyi akwai hunturu zai sa jikin ka bushe sosai wasu ya shafa ko zan shafa basilin ya kai wata shafa basilin baki yana lebe yana yin karaki yana dan yana dan sa jini har zan sun yanka musu jini ba saboda an ba su shafa wannan ba yabo ba ba dangi ta yabo burin wa dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabbi yawa dokta kamar game da dukan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka ruwan tsaki saboda wasu suna samun iska da sa har shawa ya tashi sai taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. Yawa su masu asma ne ma na da shi wato idan mutum da asma dole ne ya tabbatar da ba a samu ruwan ɗumi a yawan kare shi. Ruwan ɗumi ba a ce ya tafasa ba ba a ce wanka je buwa amma a samu ruwan ɗumi a yawan kare shi kar a yi wanka da ruwan sanyi don ba lafiya ba ne shi ba shi ne aiki aiki likita ko aiki ba. Na biyu idan mutum ya wanka an bai sake ma ba a samu ruwan su kuma idan ai ga kura da yawa kaga da ko kura ba ba zai so ba da ko za mu da sa shelters a daki duk wanda yake da asma don Allah idan ya sa wato maganin sauro da a kisa a daki a fita waje tukun in ya da sai a dawo a shiga shi yana daga abu sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ta ba ba yayi yawa yana daga wani abu so mutane su hankali da irin wayar abubuwa sun da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai Ya dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin hurturu ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne ake wuka bayan su daya lallai sau biyu ba saboda yawanci wanka sau biyu da yamma shi ke daga ciwo suke daga musu ga zuwa tare wanda ba ba moriya ba ma na sama da ofar su cuta kai za su fara tari suna ta tishawa so in su fara su iya dubulan bikin abu so ana yi musu wanka sau ɗaya da safin ayi shi da cewa shi gari ayi kuma in ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai dan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma an makaranta a jihar ɗauko shekara bar shi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyi da lokacin hunturu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh, to daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. gaskiya sai sun hura wuta kuma suna amfani da hita wato da cikin da zuwa wasu daki wasu yanzu kaga kuma yanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su faɗa ci ko rage ko da kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwa gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in an sashi a ɗaki a sashi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro kuma zai faɗi dare ya tashi zai fitsari ya faɗa a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faduwa a kai ya kamata a daga shi a gefen gado don wasu ajiyar a gefen gado ne dab dab dab wanda sokowa an zai fada ci yanzu ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka kwana da sun kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban gadon su sun fada cikin wutan an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama a gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle to dokta mun gode kwarai da gaske To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwani Muhammad ƙwarar likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah mu sa sama Allah ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.